sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ku shaida ku dukanmu masu shaida ne Allah ya ba su zaman lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka a ciki Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba su zuriya ta gari liman shehu usman muhammad kenan a lokacin da yake addu'a rashe da ɗaurin auren 'ya'yan mai girma hakimin sharati alhaji abdullahi haruna magaji da yake nuna farin cikinsa mai girma hakimin ya yi addu'a ga ɗaukacin waɗanda suka halarci ɗaurin auren. Allah ya mai da kowa gida lafiya sai kuma ya fatan alkhairi ga 'ya'yan nasa angwaye da amari. A matsayina na ubansu na rike su da hakuri kuma ina musu addu'a na albarka kuma ina horonsu da yin hakuri domin duk abin da ka hakuri a ciki to Allah zai tabbatar da albarka a ciki. Muna godewa Allah a inda Allah ya kai mu rana ta yau haka. kuma an yi lafiya bayan haka kuma manyanmu wanda sun zo baki halisa kuma yadda sun zo halisa kuma su kai gidansu lafiya su ma iyaye mata ba a bar su a baya ba domin kuwa sun ja hankalin 'ya'yan nasu wajen ganin sun yi riko da sunnar ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda kowa ya je ɗakin shi lafiya allah ya ba su zama lafiya Allah isa masu rakiyansu kuma su dawo lafiya Ubangiji Allah ya kara mana juriya da son juna da mu da 'yan uwanmu gaba ɗaya. Kamar yadda suka fita gidanmu lafiya, Allah ya sa su zauna gidan aurensu lafiya. Allah kuma ya ba su hakuri da juriya tare da mazajensu. Amarya da ango Allah ba su zaman lafiya. Amarya da ango Allah ba su ciki da goyo. Allah kuma bai da amfani aure kuma ki kama mijin mijinki mai kyau don maza su yin wuya ko yanzu ma na mutuwa ma maza ne sun fi yawa mutuwa mu mata mun yawa muna neman maza ba shi angwaye da amare su ma sun tofa albarkacin bakin su Jamila ita ce matana na biyu to kuma zai yi kokari in ganna musu adalci dukansu don mu samu zaman lafiya tare da juna wannan rana na ji daɗin wannan rana kuma ina murna da wannan rana ina fatan yadda kowa ya zo ya koma gidansa lafiya kamar yadda aka bani amana zan kuma rike amana har illa masha Allahu Allah ya biya iyayena da gidan aljanna ba abin da zan ce musu saboda sun rike ni da gaskiya da tarbiyya bisa tarbiyya islamu Allah ya kara musu Allah ya kara musu basira ina farin ciki da wannan ranar ban taba tunanin zan kai Allah zai nuna min irin wannan ranar ba yana farin ciki sosai kuma ina fatan Allah ya bar mu da shi mutuwa ce za ta raba mu. Hakimai na gundumomi daban-daban a nan babban birnin tarayya Abuja ne dai suka halarci wannan ɗaurin aure. Ƙarshen wannan rahoto kenan Usama Adam Barnawa labarun Libati.